Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin lafiyar mu. Sunana Halima Abdulra'uf muna godiya ta musamman da kuka kasance tare da mu a cikin shirin. kimanin kaso 3.9 na al'ummar duniya suna fama da matsalar matsananciyar damuwa da wasu abubuwa marasa daɗi ko kyau da suka faru da su suke haddasawa wato ptsd a cikin shekarar da ta gabata a cewar cibiyar lafiya ta mayo cutar ptsd yanayin rashin lafiyar kwakwalwa ne wanda lamari ne mai ban tsoro kamar yaƙi cin zarafi da bala'i hatsarin mota ko dai fuskanta ko shaida ke haifarwa idan mutum ya fuskance su kowane mutum na iya fama da cutar ba tare da la'akari da kabila ƙasa ko al'ada kuma ba ta bambance babba da ƙarami duk suna iya fama da cutar Masu fama da cutar matsananciyar damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwa wato PTSD sun fi saurin fushi ta da zaune tsaye ko kuma ƙoƙarin kashe kansu kuma ba su da ikon kula da ƙulla dangantaka ko alaƙa da mutane ba ɗaiɗaikun mutane ne cutar ke shafa kawai ba tana shafar iyalansu mutanen unguwar mai fama da ita da kuma ƙasa baki ɗaya. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa daban-daban sun bayyana cewa yakin da ake yi a arewacin yankin Tigray na ƙasar Habasha zai yi mummunar illa ga lafiyar ƙwaƙwalwar mata da ƙananan yara, musamman yaran da suka fuskanci yaƙi da gudun hijira a cikin ƙasarsu kuma suna buƙatar taimako a ɓangaren gyara musu yanayin tunani don magance cutar damuwa. Wakilin murya Amurka Mulugeta Atebeha ya haɗa mana wannan rahoto kan yanayin da yara da iyayensu a yankin Tigray ke ciki. Wannan makarantar ƙananan yara ce da ke arewacin garin Mekele na yankin Tigiri a ƙasar Habasha. Tana aiki a matsayin mafaka ga mutanen da suka rasa mahallansu a yakin tun daga shekarar 2020. Haraba ta zama matsugunni ga mutane 8,600. ɗaya daga cikinsu ba su kai shekaru goma sha takwas ba, kuma sun raba da iyayensu da danginsu. Fesum Tsega ta ce tana koyar da yara sittin da biyar a ajinta በፊት ሲሰሩ ፊደል ከመስራት da farko idan muka baiwa yaran takarda saboda su rubuta wasiƙa sun kasance suna zana hoton bindigogi suna kuma tsorata idan suka ji jiragen sama na shawagi amma yanzu muna gaya musu cewa an samu zaman lafiya kuma suna samun sauƙi tsega ta ce a zahiri yaƙin ya yi wa yaran illa በደንብ እንዲሰራበት ይፈልጋለሁ። ማለት ብዙ ልጆች ተጎድተዋል። ina san wannan batu ya samu ƙarin ɗaukar hankali sosai akwai yaran da suka rasa iyayensu yanzu da aka samu zaman lafiya dole ne yaran su koma unguwanninsu su koma makaranta wannan abu yana buƙatar kulawa በጣም ጥረት ማድረግ አለበት ለልጆች በተለይ mai Meresu Garbu ta yi gudun hijira daga wani wuri mai suna Miyakadra tare da 'yarta. Mijinta da 'ya'yanta hudu sun yi hijira zuwa Sudan. gebru ta ce yakin ya haifar da rudani ga ƙananan yara. Ta jaddada muhimmancin kula da lafiyarsu da kuma buɗe makarantu. Muna buƙatar tura yaran mu makaranta. Makaranta da ilimi zai kwantar musu da hankali. Yaran suna buƙatar wuraren wasan yara, suna buƙatar samun sauƙi ga ciwon damuwa. Ina ganin ta haka za su iya samun sauƙi. Ziba Hadosh yana zaune ne a Mikele ya ce saboda annobar COVID-19 da kuma yaƙin 'ya'yansa ba sa zuwa makaranta shekaru hudu da suka gabata. Ya ce hakan ya yi matakar tasiri ga yaran. Yaƙin ya shafi tunanin yaran don haka idan an fara makaranta nan da nan hakan zai yi kyau duk da haka kafin a fara koya musu littafan karatu yaran suna buƙatar darasin da za su iya magance cutar damuwa da suke da ita esther dinga hadera likitan masu matsalar kwakwalwa ne a asibitin makeli ya ce wannan yaƙi zai yi matuƙar tasiri ga al'umma masu zuwa iyaye suna buƙatar yi wa 'ya'yansu fata na gari dole ne mu gaya musu cewa wannan zai wuce Idan muka yi maganar yaƙi, ƙila ba za mu lura ba, amma suna saurare, kuma suna rubuta komai a cikin zuciyarsu. Don haka, na ce kada mu yi magana a gabansu. Mu nuna tausayi, shawara ta tabi bi ita ce ga kafafen yaɗa labarai. Dole ne kafafen yaɗa labarai su san yadda za su gabatar da labaran yaƙin. ሁለተኛው ሚዲያ ነው። ሚዲያ በጣም ወሳኝ ነው ከእናንተ ጀምሮ ሚዲያ እነዚህ ችግር ያደርስባቸው dangane da rahoton majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2022 jimillar ƙananan yara miliyan 1.39 a yankin tigre ba sa samun ilimi saboda yakin basasar habasha yanzu da aka kawo ƙarshen yakin akwai buƙatar tallafin lafiya ƙwaƙwalwa daidai gwargwado tare da taimako